Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله Tehran Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lalimar habin a cikin shirin na wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya. Muna kuma dauke da shirin nan na noma tushen arziki. Bayan sa akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum. yau laraba tar ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 23 ga watan rabiu thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar ɗinkin duniya ta ba da rahoton cewa gwamnatin kasar iraki karkashin shugabancin saddam hussein ce ta fara tsokanar kasar iran tare da mamayar wasu yankuna na kasar ta iran a shekara ta 1980 wanda ya kai ga barkewar yaƙi tsakanin ƙasashen biyu na tsawon shekaru takwas babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a lokacin habia presde kuila ya bayyana cewa mamayar da gwamnatin iraki ta lokacin ta yi wa wasu yankunan ƙasar iran baya bisa ka'ida kuma dole ne ta biya diya kan asarar da hakan ya jawo a kasar ta iran a wannan yanki a ranar 22 ga watan satumba shekara ta 1980 sojojin kasar iraki suka fara mamayar kasar iran da nufin murkushe jamhuriyar musulunci da aka kafa a kasar ba da jimawa ba amma bayan shekaru takwas ana gwabza yaƙi sojojin iran sun samu nasara ta korar sojojin gwamnatin ba'as har zuwa cikin ƙasarsu saddam hussein ya samu goyon baya na siyasa da kuɗaɗe da makamai masu tarin yawa na zamani daga ƙasashen yammacin turai musamman ƙasar amurka har ilayu ya samu goyon baya na ƙasashen larabawa musamman ƙasashen saudiya da jordan inda sarki hussein na jordan a lokacin ya ziyarci ƙasar iraki kuma tare da saddam hussein ne suka fara harba igwa ta farko akan kasar iran al'amarin da ke nufi da dugon bana kaddamar da yaƙi akan kasar an kashe mutane kimanin miliyan guda a ɓangaren biyu an kuma yi asarar dukiyoyi masu tarin yawa da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan disamban shekara ta 1917 sojojin mulkin mallaka na ingila suka sami nasara akan sojin dolar usmaniya a palestino wannan yakin ya uku ne a lokacin yakin duniya na biyu babban burin ingila a lokacin dai shine mamaye palestino da nufin kafa kasar yahudawa ta isra'ila kasar da za ta kasance ta yahudawa zalla bayan mamayar palestine da wani lokaci sakataren harkokin wajen kasar ingila a lokacin aldo balfour ya fito ya shelanta amincewa kasarsa akan shirin kafa kasar yahudawa zalla a palestino a shekara ta 1948 jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro da fatan ana cikin koshin lafiya Hassan barka ne ke lalimar habin da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran. rahotanni daga kasar ghana na cewa tsohon shugaban kasar ne john dramani mahama ke kan gaba a sakamakon zaben shugabancin kasar yan sanda a kasar kamaru sun janye daga killace gidan madugun 'yan adawa na kasar kasar burundi ta yi maraba da cire sunanta daga jerin kasashe masu matsalolin siyasa da majalisar ɗinkin duniya ta yi tomarila yanzu ga labaran kamar da za a ji su A kasar Ghana ana ci gaba da dakon sakamakon zaben shugabancin kasar da aka kada kuri'arsa a ranar Litinin da ta gabata. A halin da ake ciki dai babban dan takarar adawa na kasar Kana kuma tsohon shugaban kasar John Dramani Mahama shine yake kan gaba a sakamakon zaben da ake fitarwa. Kafin hakan dai fadar shugaban kasar ta fitar da wasu alkaluma na hasashe daga mazaɓu kashi 91 cikin ɗari. da ke nuna cewa shugaban kasar mai barin gado ne ya lashe zaben shugabancin kasar da kashi 52.25 cikin 100 yayin da babban abokin hamayyarsa Mr. Muhammad ya samu kashi 46.44 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada masu sanya ido dai a zaben sun ce sun gamsu da yadda zaben ya gudana ana yi wa gane dai kallon misali na gari a tsarin demokuraɗiyya da kwanciyar hankali a yankin yammacin afirka bayanai daga jamhuriyar kamaru na cewa 'yan sanda sun janye daga killacin da suka yi wa gidan jagoran 'yan adawa na kasar morris kamto kamar yadda lauyansa da kuma jagorin jam'iyyarsa suka tabbatar 'yan sanda sun killace gidan mr kamto ne da ke yawon da a jajibirin zanga-zangar da 'yan adawa na kasar suka shirya a ranar 22 ga watan satumba ta buƙatar shugaban kasar paul da ya yi murabus daga mulki lokacin ne 'yan sanda ke zagaye da gidan madugun 'yan adawa wanda babu wani dalili da hukumar 'yan sandan ko ta shari'a a kasar ta bashi kan dalilin killace gidan nasa sai dai wata sanarwa da gwamnatin kasar ta fitar ta ce ma'aikatar shari'a za ta ci gaba da bibiyar al'amuran jagoran 'yan adawa na jam'iyyar ta mrc a ranar 22 eh, ga watan satumba ne 'yan sanda suka murkushe tarurrukan 'yan adawa na kasar waɗanda gwamnatin ta danganta da neman tada fitina to labaran na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran najeriya ta shirya fitar da akalla ƙananan manoma miliyan biyar daga matsanancin talauci ta hanyar tallafa musu ƙara yawan amfanin gona ministan raya ayyukan gona da karkara na ƙasar muhammad nanono shi ya ce ah, gwamnatin ta tsara wani rumbun adana bayanai domin ba ƙananan manoma tallafin taki hukumar ƙididdiga ta kasar ta sanar a watan mayun bana cewa yawan matalauta a kasar ya kai kaso 40 cikin 100 kwatankacin miliyan 82.9 na al'ummar ƙasar mahukunta a ƙasar burundi sun bayyana jin daɗinsu bisa cire sunan ƙasar daga jerin ƙasashe masu matsalolin siyasa da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ke tattaunawa a kansu a ranar juma'a da ta gabata ne kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya ya kawo ƙarshen rahotannin da yake fitarwa game da halin da ƙasar ke ciki a siyasance tare da kira ga abokan hulɗarsa da su ci gaba da tattaunawa dangane da sake ya ci gaba da tallafawa ci gaban ƙasar da yake sokaci game da hakan cikin wata sanarwa da aka yada ta gidan rediyo da talabijin na ƙasar kakakin gwamnatin burundin mustapha spear ya ce wannan mataki ne mai cike da tarihi wanda ke nuna amincewar da majalisar ɗinkin duniya ta yi da irin muhimman ci gaban da burundin ta samu a sassan daban-daban na kasar gwamnatin burundin dai ta sha nana ta cewa ba wata barazana da kasar ke haifarwa zaman lafiya da tsaron yankin don haka take kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya janye sunanta daga jerin kasashe masu irin wannan matsala to labaran duniyar kenan To madalla yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye na da kullum inda kuma za mu farawa da shirin nan na mu koma noma tare da Mustapha Adam. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba ka muku ba ne masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu nufi agadas da ke jamhuriyar Nijar, domin haɗuwa da manoman albasa wacce take ginshiki ne na kayan gonar da ake nomawa. za mu ji ta bakunan masu garake akan yadda damunar da ta gabata ta kasance sannan kuma wasu matsaloli da suka kawo koma baya wajen samar da albasa mai yawa a bana da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. jihar agadas da ke jamhuriyar nijar ta shahara da noman albasa a rani da damina kasuwar albasar da ake noma a agadas kuwa ba ta tsaya a cikin gida kaɗai ba tana isa har zuwa ƙasashen da suke makwabtaka da jamhuriyar nijar ɗin da suka hada algeria nigeria libya da sauransu wannan ne sa shirin namu ya sauka a wannan birni da kuma kewayensa kamar yadda muka saba yi a kowace shekara domin jin ta bakunan masu noma a garake saboda samun ƙarin haske a kan yadda noman nasu ya kasance mutum na farko da muka fara cin karo da shi wanda manomi ne kuma mai garake da yawa ya mana bayani kamar haka shekarar bana abun da ya addabe mu wasu susa ce. duk ta bata ta bata go gonakai daga bayan haka ruwa ya yawa ana son tallafewa samu a rika a kaman ana gaggerawa ruwan nan da suka faso suna bata garake ana son wannan tallafi ta gane kuma wata tallafi ke so akwai wata susa ita ma da take yawa albasa ta nade shi ta nade shi wannan saboda mun samu matsaloli da yawa kasan su suna son su yi aiki ba kayaki ba motar ba ba fazo ba tiyika kuma akwai tallafin da zai gona kai ruwa ya bata su kuma mutane ba su da kudi kuma ba suna son tallafi su samu don wani taimako kawai su gera a dauko duwatsu ka ana rurrufewa ana ana rufewa kenan sai ka ga ko su kuma sai su kwashe kasa wanda ruwa ya kawo ya rufe fangilla to bayan da muka ji yadda damuna ta kasance abokin hirar tamu ya ci gaba da yi mana bayani akan matsalolin wasu tsutsotsi da kuma ambaliyar ruwan da suka fuskanta da hakan ya rage yawan albasar da suke nomawa ga abin da yake cewa mu shekarar bana kowace da rana muna samun mota biyar tana lodi yanzu mota biyar tana yin sati ba ta samu ba lodi babu albasa sati ma take suke yin mota biyar ta yi gari da rana da ya ta suke lodi su tawo amma yanzu suna yin sati ba su samu ba lodi wannan ne susa da da masala ambaliya wannan na ruwa kuma ya ba ya dauke wani albasa wani wuri ya binne shi kuma wanda kuma aka gera sai wannan susa ta tana kin ne shi wata ana ke da shi magara da ana samun fazon fazon nata ilbe kuma sai bana aka rasa ta kuma wakin dama ba mu san ta ba ba san ba fazon da ake zuba mata to yanzu kuma ga wani manomin mai suna abban abubakar wanda shi ma ya mana bayani akan koma bayan yawan albasar da aka noma amma kuma a lokaci ɗaya farashin nata ya hauhawa ga abin da yake cewa ni sunana abban bukar abban abubakar a gaskiya matsayina na na manomi mun fasikinci matsaloli da yawa shekarar bana akwai wasu wurare ambaliya ta dauka mana kaya ba ba su bai yi ba kaman da ba ne akwai wasu wurare kuma ba mu samu ruwa ba dama wasu sai da suka saki albasa matsaloli kenan kuma akwai wannan ta wajen susan nan da take shiga shi ba mu taba ganin da ba irin ta wannan sai wannan bana ba kuma da muna samu motoci da yawa suna yin lodi amma banan ga da ket za ka fidda garka da ket za ka samu buhu hamsin tamanin dare cikin shekarar ga amma kuma ka koma wajen kudin ta gaskiya alhamdulillah tana yin kudi da yawa yanzu gaskiya farashinta ya hau sosai to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙurewar lokaci a fitowa ta gaba za mu dasa daga inda muka tsaya sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin mu koma noma kenan yanzu kuma lokaci ne da zamu kai ga shirin muna tafe shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda Amin Ibrahim kyawa ya saba gabatarwa a yi sauraro lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na Iraniyawa domin nishaɗantarwa. A yau ma muna ɗauke da wasu sabbin waƙoƙin ne za mu gabatar muku inda da farko za mu gabatar muku da wakar da wani mawaƙin Iran ya gabatar mai suna Musin Isfahani inda ya yi waka nan mai suna dan sandan kasa Ya fatan masu ya su gaya zama domin a saurari cikakken shirin don masu iya magana na cewa waka bakin mai ita tafi daɗi. سر جون to madalla kun saurari musin isfahani kenan a cikin wakar da ya gabatar mana mai suna dan sandan kasa cikin wakar da ya gabatar mana da fata masu saurari sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan zanjanin zamun shirin sai a wata za ku ji mu ɗauke sabuwar wakar amma kafin nan amma duk wanda suka taimaka shi ne kammala ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kara sha'afa za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu da muke gabatar muku a cikin shafin na yanar gizo wato www.tv2.ng تو To da wannan ne kuma muka kawo karshen jerin shirye-shiryen muna wannan lokaci amma kafin mu sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji ko da a takaice ne. A ƙasar Ghana ana ci gaba da dakon sakamakon zaben shugabancin kasar da aka kada kuri'arsa a ranar Litinin da ta gabata. A halin da ake ciki dai babban dan takarar adawa na kasar Kana kuma tsohon shugaban ƙasar John Dramani Mahama shine yake kan gaba a sakamakon zaben da ake fitarwa. kafin hakan dai fadar shugaban kasar ta fitar da wasu alkaluma na hasashe daga mazaɓu kashi 91 cikin 100 da ke nuna cewa shugaban kasar mai barin gado ne ya lashe zaben shugabancin kasar da kashi 52.25 cikin 100 yayin da babban abokin hamayyarsa musta mahama ya samu kashi 46.44 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada masu sanya ido dai a zaben sun ce sun gamsu da yadda zaben ya gudana ana yi wa gana dai kallon misali na gari a tsarin demokuraɗiyya da kwanciyar hankali a yankin yammacin Afirka. Bayanai daga jamhuriyar Kamaru na cewa 'yan sanda sun janye daga killacin da suka yi wa gidan jagoran 'yan adawa na kasar Morris Kamto, kamar yadda lauyansa da kuma jagoran jam'iyyarsa suka tabbatar. 'yan sanda sun killace gidan Mr. Kamto ne da ke yawon da a jajibirin zanga-zangar da 'yan adawa na kasar suka shirya a ranar 22 ga watan Satumba ta buƙatar shugaban ƙasar polbiya da ya yi murabus daga mulki. Tun lokacin ne 'yan sanda ke zagaye da gidan madugun 'yan adawa wanda babu wani dalili da hukumar 'yan sandan ko ta shari'a a ƙasar ta bashi kan dalilin killace gidan nasa. Najeriya ta shirya fitar da akalla ƙananan manoma miliyan biyar daga matsanancin talauci ta hanyar tallafa musu kara yawan amfanin gona. ministan raya ayyukan gona da karkara na kasar muhammad nanono shi ya ce gwamnatin ta tsara wani rumbun adana bayanai domin ba kananan manoma tallafin taki hukumar kididdiga ta kasar ta sanar a watan mayun bana cewa yawan matalauta a kasar ya kai kaso 40 cikin 100 kwatankacin miliyan 82.9 na al'ummar kasar to kuma da haka ne masu raro muka kawo karshen gabaɗayan shirma na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku mene lafiya